لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين gajiya ba ta shafar su a cikin aljanna kuma ba za a fitar da su daga cikinsu ba za su dawwama ne a cikinsu